abin da mun ka kirga masu shigowa cikin ƙasar da magaran su shigo cikin ƙasar da magaran ɗari tara da ɗari bakwai da wani abu kamar kusan ɗari goma sun eh, dubu goma sun ka biyo sun ka biyo su wuce amma kya san duka abu ne na farko wannan daga bayan nan mutane na ta na ta komawa kuma na gaya miki nace ba nan sun ka tsaya ba ba nan da magaran suka zaba akwai mutanen da ko yadda zango ba su nan da sun shigo wucewa suke yi saboda wansu da motocin suke tai wannan su sun ɗauki shatan motoci sun yi iyalinsu da kayansu sun tai don babu da babu babu babu shakka mutane da dama sun biyo sun wuce ko kuma sun tsaya da magana amma ba a samu matsala ba wata ta shahi kama bukatu na jama'a wanda ya kamata a yi ba a yi ba komi mutane sun yi shi da ya kamata ga sadda magaran sai godiya za a iya cewa yawan waɗannan 'yan gudun hijira ya kai yadda za a buƙaci kawa musu wani sansani a nan da magaram? To a halin yanzu babu babu bukata ta a, a kawa sansani a da magaran saboda na ciniki yawancin mutane sun wuce wa'anda kuma sun ka tsaya da magaran suna wajen danginsu babu mutum ɗaya wanda ya ko wata mgc ko wani stade ko wani wuri wanda mun ka hidda dai na, na baki babu mutum ɗaya wanda ya kwanko irin wannan wuraren duk mutane na cikin iyalinsu shine mun ka ce ba mu da wannan bukata a halin yanzu kuma ko da za a yin sansani ka san sansani ba a yin shi cikin ƙasa cikin gari saboda abu ne wanda ke da haɗari da yawa muna son mu kare lahiyar jama'a mu kenan ko da za a yi shi abin da mun kai fata a yi shi shigowa ƙasar da magaran ba cikin ƙasar da magaran ba me amma kuma na ce babu bukata ta aisha a halin yanzu saboda babu wani mutum wanda ke son a sarke shi kowa shina wurin dangin shi har taimako wanda gwamnati ya bada paske gwamnati ya ba mu na mu nauyin duk wanda ya gaza a halin yau sai in ce miki abun godiya babu mutum nan da ko in ce kaɗan ne mutanen da sun kafaɗe mu tallahi nan cikin ƙasar da magara. duka mutane kowa da ya zo dangin sun dauke shi abun nan mutane ma wanda suke dauke da su muna dibin nan da dan lokaci kaɗan yalla abin yi musu nauyi za su zuwa su bude mu taimako a halin yanzu ko su mutanen wanda ke dauke da su su zo sun ka fado mu ba su taimako kenan sai in ce alhamdulillah yanzu ma ana cikin komawa kasar difa bayan wannan tsoro na farko yanzu mutane suna cikin niyyarsu ta komawa wurin ma'aikatarsu kamar an nuna cewa akwai daga cikin waɗannan 'yan bindiga wasu na iya laɓewa su saje da 'yan gudun hijira su shigo su biyo mutane su shigo garuruwa kamar a nan da magaran an kama wasu mutane da ake zargin cewa waɗannan 'yan ta'adda ne wani ƙarin bayani za ka yi mana a kai bincike ne ake yi ba mu da tabbas mutum shi na ciki ko bai ciki kuma mutanen kalilan ne cikin wannan wanda mun kama ta san ita wannan harka wadda kisa mutum mai hatsari ce hadari gare ta kwarai kenan duk mutumin da ake a saka ya kamata a tsame shi cikin mutane har a tabbatar da mai lahiya ne in ya so a bar shi shiga mutane shi ne mun kai kuma mutanen da mun kai ma wannan tsangwama ba su da dama cikin mutum eh, dubu goma da nace miki sun wuce nan wurin ba a wuce mutum sha biyar ba zuwa ashirin wanda mun ka kama nan kasar da magana wanda mun ka bincika nan kasar da magana mutane sun kawo goyon baya kwarai mun buɗe kayansu mun caje su mu tabbatar da mutum bai shigo da wani abu ba wanda zai zama lahani ga jama'a nan ko kuma shi bai yi wata harka ba can difa wadda an lahani ko wadda za ta sa ana bada shi shi ne mun kai kuma kowa ya ba da haɗin kai ba mu ji kuka ba na mutane na cewa ko an tsangwame su ko kuma amsa wannan da ba daidai ba. Yawwa mun gode kwarai gwamna mu tare daga karshe ban san ko akwai wani kira da za ka yi wa jama'a ba game da taimakawa a tabbatar da tsaro a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar? Kira biyu zan yi da godiya. Na farko zan kira 'yan da magaran su ci gaba da ba da ƙoƙari na taimakon danginsu na sarki danginsu da sun kai. In musu godiya da wannan kokari da sun ka bada. Kira na biyu shine na kowa ya bude ido. Kasan nan kare ta sai mu duka mun kama. Kowa ya bude ido shi faɗa ma hukuma abin da ya gani wanda bai da shi ba dan a bincika bincike ne za a yi mai laihi juji ke faɗin shi na laihi ko baya da laihi mu iyakanmu mu bincika iyakanmu mu tabbatar da mun kare lahiyar jama'a mu abin da zan iya tabbata mu kowa a cikin kasar mu mutane danginmu da sun kaito daga difa sun ka zo nan da magaram babu wanda ke cikin matsala dangin suna ɗauke da su in akwai mai matsala gwamnati ya keɓe taimako wanda za a bada na tallafi gare su taimakon da gwamnati ba da ya isa a tallawa musu